Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar ta gidan rediyon VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Ko kuma a fada ta yanar gizon mu kai tsaye a voahausa.com a lalibe mu ko kuma ta Facebook Live kai tsaye masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaje. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. thank you Masu sauraro yau Laraba 19 ga watan Oktobar shekarar 2016 za mu yi magana ne game da sa'insar da ke faruwa tsakanin mabiya mazhabar Shi'a da kuma mutanen gari. Shin me ɗariƙun addinin Islama suka fahimta game da kalmar zaman lafiya? Ɗarika aba ce take nuni akan zaman lafiya a kodayaushe. Eh, mazhabinmu na ahlul baiti wanda aka sa mai suna ko fi shara da shi'a ai da ka kalle mu ko ka ji mu ko ka gan mu ka iya gace ramzi ne mu na zaman lafiya kungiyar mu ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna an kafa ta ne a tsari na shari'a abin da kuma yake shari'a shine shari'a ta addinin musulunci wacce take karantar da zaman lafiya Shin ta yaya ya kamata mu rungumi juna ne dan ganin kasar mu ta zauna lafiya duk da bambancin addini da kuma aqidar mu? Annabinmu ya yi mana nasiha ya ce mana almuslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne la yazlimuhu ba zai cutar da shi ba wala yahzuluhu ba zai wulakanta shi ba wala yazlimuhu ba zai kaskantar da shi ba ko wa'azi ko koyarwa na cikin ah, yada manufar addinin ah, a mutu kuma suna karkashin wannan tashi na 38 na kundin tsarin mulkin kasar nan to mun yi muku tambaya kuma a shafinmu na facebook da twitter shi ma kuma ɗan iya ya faɗa mana abin da ya sani ko kuma yake kallo game da wannan al'amari inda ya sanar da isa lawal na ikara shin mai addinai suka ce game da zaman lafiya Malam Sharif Almahajir masanin fiqihu ya faɗa ɓangaren addini akan wannan batu sai kuma barista Aliyu Abdullahi da ya faɗa mana abin da dokar ƙasa ta ce. To a shafin namu na Facebook da Twitter mun tambaye ku ne ta yaya za mu jibinci juna ko kuma jurewa addinai ko kuma dun juna don a zauna lafiya a ƙasa. Ga amsoshin wasu daga cikin kuma za ta karanto. Sakon farko daga Shehu Adamu Rajau ya ce to da farko dai kamata yi mu sani cewa fitina a kwance take kuma Allah ya la'anci duk wanda ya tayar da ita. Kuma duk abin da kwanciyar hankali bai ba da shi ba to tashi hankali ba zai taba ba da shi ba. Mu ajiye bambance-bambancen addini ko kabila da ke tsakaninmu mu zama uwa ɗaya uba ɗaya. mu kasance masu taimakekeniya duk wani abu da zai kawo cikas ga zaman lafiyar mu to mu kaurace masa haka mu rungumi duk wani abu da zai kara dankon kauna a tsakaninmu domin mu gudu tare mu tsira tare sai sani hamza harbau ya ce lallai kam yau da gobe haka maganar ku take amma ni ana wa tunanin idan ana son a kauce ma tashin fitittunu to ba shakka sai mu sanya hakuri a zukatanmu kamar yadda hausawa ke cewa haƙuri maganin zaman duniya sannan suka kara da cewa mai haƙuri shi ke dafa dutse har ya sha romarsa to ba shakka haka wannan batu yake idan aka sa haƙuri a zukata fitattunan ma ba za su afku ba ballantana har ya kawo rudanin kabilanci da kuma addini muna fata yan uwa da abokanai za mu ci gaba da yin haƙuri kamar yadda aka saba daga ƙarshe ina mai addu'ar Allah ya ƙaro mana zaman lafiya amin sai injiniya alkasim m tsayau ya ce asalam yau da gobe gaskiya wannan maudu'i ya yi kyau duba ga yadda yanzu mafi akasarin abin da ke faruwa sai ka wani ya je ya takalo fitina a ƙarshe ta zo ta shafi wanda bai ji bai gani ba fatan ma'anan shine mu zaman lafiya wanda an ce ya fi zama ɗan sarki sai ba gudu haruna ya ce yau da gobe sai allah yanda za a kauce wa faruwar lamarin shine mahukunta da su sanya su wajen shigo da muggan kwayoyi shine matakin farko na hana kashe wanda bai ji bai gani ba zakariya yunus ya ce hanyar da za ta taimaka wajen kawo zaman lafiya ita ce shugabanni su ɗauki nauyin da allah ya ɗaura a kansu babu nuna bambanci su kuma su kuma wakilan al'umma su guji tunzura mabiyansu don kawai don cimma wani ra'ayi na ƙashin kansu sauran jama'a kuma su nemi abin yi don dogaro da kai yana maganin tarzoma. Buba mai goro ga shuwa ce to yau da gobe ni dai shawarar da zan ba wa matasa akan zamantakewa shine kuma a daina yare a gun wanda bai dace ba. Haka zalika bangaren addini ma haka a dinga ziyartar juna idan biki ya tashi a dinga cuɗanya da juna. Abdurrahman Magagi ya ce assalamu alaikum yau da gobe wannan maudu'i ne mai matukar mahimmanci. Shawara ta ga dukkan 'yan uwa musulmai ita ce mu tashi mu nemi ilimi sannan mu yi aiki da shi mu yi koyi da faɗar fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ka faɗi alkhairi ko ka yi shiru hafizu balarabe gaso ya ce yau da gobe shawara ta ita ce dole dai haƙuri shine maganin zaman duniya domin kuwa allah dai ya yi mu waje ɗaya ƙasa ɗaya kuma uba ɗaya domin kuwa dukkan mu mun san akwai ubangijin talakai duk da bambance-bambancen da muke da shi allah ne ya so ganin haka waje ɗaya mu ƙara haƙuri da kai zuciya nesa mu zauna da juna lafiya mu daina ɗaukar doka a hannu mu daina ganin kuskuren juna mu yafi juna mu daina kafirta wasu matuƙar basu taka haddin Allah ba mu rungumi zaman lafiya sai dogara yakubu ya ƙara da cewa a saurari juna da kuma fahimta don yawancin rikice-rikicen da ake yi akwai rashin fahimtar juna da haƙuri idan kuma muka leƙa shafinmu na twitter at ad mahuta ya ce ita fitina dai a kwance take kuma Allah ya la'anci mai tada ta don haka ya kamata mu kiyaye dukkan abin da zai iya tada rikici sai daga ƙarshe at muhamma 8960517 ya ce ita fitina a kwance take ubangiji kuma ya la'anci duk mai tada ita rigakafin shine mu bar la'akarin bambancin addini ko ƙabila to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. To yanzu ga ɗan iya da Isa Lawal Ikara. yau a kofar gida na iske dan iya duk yayi yaushi na ce dan iya lafiya kuwa na ganka kamar kana fushi ya ce lalle kam dan ikara damuwa ce kawai ta sa ka ganni din yi laushi saboda na ga ana neman ɗaɗɗako wani kara da kiyashi game da dokar nan ta yadda ɗan ƙasa zai yi addinin shi gwamnati ce ma na ji an ce ta kafa wata doka da ta ce kada a ce za a yi addini da naushi sai dai kuma da alamu tun kafin a je da nisa dokar na neman an haɗa kashi biyo bayan kacibus ɗin da aka fara gani cikin al'umma a wani sashi shine fa nake ganin duk abin da gwamnatin za ta yi ya kamata ta yi shi cikin rarrashi don gujewa duk matsalar da ka iya wa ƙasar nan karsashi na ce i e, to ɗan iya kasan ni kan bani son yin magana akan abin da ya shafi addini amma tun da abin zai shafi 'yan ƙasa cikinsu kuma har da ni ya zama wajibi in ce wani abu tun kafin wannan lamari ya yi muni don kuwa tuni wasu sassan wannan ƙasa ma an fara zub da jini saboda haka ma ya kamata ita gwamnati ko in ce shugabanni su rinka ƙoƙarin ganin duk abin da za su yi sun baje cikakken bayani su kuma mabiya addini a wannan ƙasa lokaci yayi da za a canza tunani don kuwa duk mabiyin da ya ce zai yi addini cikin tsanani to ya sani fa zai iya gabza karo da dokoki irin na zamani musamman ma idan gwamnati ta lura ana saba wa nata umarni dan iya ce to aini a irin nawa dan kankanin sanin da naji bahaushe kan kira shi kukumi ce nake yanzu dole kowa ya yi taka tsantsan kada mu yi fami ganin yadda a 'yan shekarun nan harkar tsaro a Najeriya ta yi tsami har ta kai ga wasu suka dinga tiƙa gudu ba ko takalmi wa'yansu 'yan ƙasar kuma suka dinga kwana a cikin rami aka wayi gari babu sauran wani mai sukuni tun daga ɗan kasuwa har zuwa ga manomi kenan idan muna son guje wa zaman zulumi ya zama wajibi mu guje wa duk abin da zai sanya garin ya ɗauki ɗumi alabashi kowane ɗan ƙasa ya samu sukunin samun abin ɗan a tahami don ku an ce babbar buƙatar mai kilishi fa ita ce ya yi dacen tsomi na ce to ɗan iya Allah ya fushe mu daga dukkan wata damuwa ya kai mu lokacin da za mu yi zama irin na 'yan uwa ta hanyar guje wa duk wata dambarwa ta yadda mu mabiya za mu kula da dokoki dokokin da gwamnatocinmu ke kafawa ita kuma gwamnati ta rinka la'akari da matsalar talakawa musamman ma a kan bukatun addini da na rayuwa don dama gwamnatin ce ke zamar wa kowane ɗan ƙasa garkuwa ta hanyar tabbatar da kowa ya samu natsuwa su kuma malaman addini idan za su ba da fatawa wajibinsu ne su tabbatar da sun sanya takawa alabashi ta samu ci gaban da kowane ɗan ƙasa zai murnar cewa ya samu gidan hutawa To yanzu kuma bari mu ji tattaunawar wakilinmu Hassan Maina Kaina a zauren matasa wanda ya tara mabiya tafarki daban-daban a musulunci. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa cikin wannan shirinmu na yau da gobe zoran matasa. A yau kuma muna cikin babban masallacin Juma'a na Najeriya wato National Mosque da ke Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Yau kuma za mu tattaunawa ne dangane da batun zaman lafiya waɗanda ya samu wakilci daga bangarorin wato addinin musulunci akwai bangaren Jama'atu izatul Bid'a wa kamatu Sunna inda nake tare da Malam Adam Muhammad. Akwai kuma bangaren Shi'a inda nake tare da Malam Awwal Muhammad wanda aka fi sani da Izi. Sannan akwai kuma bangaren ɗariƙa nake tare da malam abdullahi uba ibrahim in zan fara ga bangaren damana malam abdullahi uba ibrahim a dariƙa misali ya kuke fahimtar zaman lafiya da kuma yadda ake yinta yayin da ka samu kanka a cikin al'umma da suke da bambancin aƙida daban-daban a cikin al'umma alhamdulillah sunana abdullahi uba ibrahim wato an mun tambaya akan ɗarika yaya alaƙar zamantakewar mu ike da wanda baya ɗarika da kuma wanda yake ɗarikar alhamdulillah mu 'yan ɗarika ɗarika tabbas ɗarika bace ce take nuni akan zaman lafiya a koda yaushe ita ga baki ɗayanta foundation ɗinta ma zaman lafiya ne kuma rayuwarta zaman lafiya ne kuma haka dukkan wanda yake cikinta ya san haka ɗarika tijaniya ɗarika ce wata ke koyar da zaman lafiya wa kanka wa gidanka wa al'ummar da kake tare da su na ƙasa da duniya baki ɗaya to ina dawo kan malam muhammad awal ahmad easy mazhabin ku na yan shi'a me kuke fahimta da zaman lafiya alhamdulahi mazhabin mu na ahlul baiti wanda aka sa mai suna ko fi shara da shi'a so mu ai da ka kalle mu ko ka ji mu ko ka gan mu zaka iya gane ramzi ne mu na zaman lafiya idan tarihin magabata ko tarihin baya maka nisa to abubuwan da ake mana ko aka mana a cikin wannan kasa wannan har yanzu ba mai reacting back ba ya nuna cewa tabbas mu ne jagoran zaman lafiya malam adam muhammad ku a bangaren ku na jama'atu izalatu bidawa wa kamatu sunna ahli sunna ya zaman lafiya yake alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd sunana adam muhammad wanda kuma nake matsayin wakili na jama'atu izalatu bidawa wa kamatu sunna a wannan tattaunawa babu shakka kungiyar mu ta jama'atu izalatul bid'a wa kamata sunna kungiya ce cikin addinin musulunci ba wai addini ba baya ga haka kuma an kafa ta ne a tsari na shari'a abin da kuma yake shari'a shine shari'a ta addinin musulunci wacce take karantar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da haɗa kan al'umma akan wannan aka kafa ainihin wato kungiyar mata jama'atu izalatul bid'a wa kamata sunna kuma tun karfin tun daga kafa wannan kungiya tamu yau shekaru 38 kenan al'ummar ƙasa da hukumomin gwamnati da ma duniya gaba ɗaya sun tabbatar da cewa ƙungiyarmu ƙungiya ce da ta yi fice a najeriya wajen karantar da yadda zaman lafiya take da rungumar al'umma da kuma kiran al'umma zuwa ga abin da addinin musulunci ya koyar zan iya baka misali a kungiyar mu ta tamatu za ta fi dawo ya sunna farkon kafa ta babu irin abubuwa da ba a yi mana ba na cin mutunci da ma kashe wasu daga cikinmu da aibanta mu da wulakanci duk da haka mu suna karantar da cewa a zauna lafiya a zauna lafiya a zauna lafiya akan wannan muke to malam adam mun gode da kyau a malam muhammad awal izi a ina son kaman bayani dangane da wato yadda ya kamata a sami maslaha tsakanin mutane duk da bambancin aƙida a irin wannan yanayi na najeriya to wannan haƙƙi ne na su maluma don akwai haƙƙin ilimi ga ma'abocin ilimi kada a amfani da jahilcin mutane a dinga ingiza su ana gina su abin da ilimin su bai kai gare shi ba don ɗai malamai sun shiga ko suna tare da 'yan siyasa don cimma muradin kansa sai ya ɓoye wani abu ya ga jahilai wani abu alhali in an zauna za a duba za a yi mubahasa ilmiya abin da ya gina mutane akai ya iza su akai ba shine abin da nasu ya tabbatar da shi ba so na fafa suna ganin cewa wannan haƙƙi ne na malamai su sauke haƙƙi na ilimi ko me ya kai ga saɓanin fahimtar ka da wani matukar abin da yake kasan sos ɗinsa kasan yanda yake to kar ka amfani da wannan dama din ka duba jahilcin mutane ka boye wannan abin ka ingi zaka ce wa na yin kaza wa na yi kaza wa na zai kaza daga nan ya sabbaba ainihin faruwar wani abu haka ni a matukar ainihin malamai za su koma sauke aiki haƙƙi na ainihin ilimi insha Allah maganar samun hatsari ko abin a cikin al'umma ba za a same shi ba malam abdullahi ba ibrahim ina son kawo magana dangane da yanda ya kamata a samu zaman lafiya tsakanin al'ummar musulmi duk da kuwa akwai bambancin akidu alhamdulillah lallai shi dai zaman lafiya abu ne wanda duk musulmi da wanda ba musulmi ba ya san abu ne mai daɗi kuma dukkan abin da ɗan adam yake bukata to zaman lafiya yana zama foundation ɗin abin duk daɗin abu ko da abin da ya shafi mulki kuɗi ko ma meye wanda ɗan adam yake bukata na rayuwa to lallai zaman lafiya shine foundation ɗinsa da zaman lafiya za a samu jin daɗin dukkan rayuwar da ake ciki malam adam muhammad a fahimtar ku na ahalus sunna ya ya kamata a zauna tsakanin mutanen da suke da bambanci daban-daban na aƙida tsakanin al'ummar musulmi alhamdulillah salatu wa salam ala rasulillah abin da zai iya kawo zaman lafiya a tsakanin kungiyoyin musulmai musulman a nan najeriya na farko shine yin riko da alkur'ani da kuma sunnonin manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a bi karantarwa ta sunna a kowace babi babin aƙida da babin ibada da babin mu'amala sannan kuma da mutunta gwamnati hukumomin kasa kasa da bin abin da suka tsara wanda yake in ma bai yi daidai da abin da mu muke so ba to sai mu bi shi a bisa babin lalura da haka da zaran dai an rike alkur'ani da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da an sanya son zuciya ba kowace kungiya ta riki wannan sannan a rike a mutunta hukumomi abin da suka sanya matsayin doka a mutunta shi ba tare da an nuna musu ainihin wato taurin kai da rashin jin magana da ɗaukan umarni daga wata ƙasa haka ba to matukar aka kiyaye wannan insha Allah ta'ala za a samu zaman lafiya malam Muhammad Awal Izi mun yi magana da yadda ya kamata a samu zaman lafiya tsakanin al'ummar musulmi da kuma waɗanda suke da bambancin akidu daban-daban amma ku yan shi'a yan kwanakin nan sai ya zama na kamar ana samun sa'in sa tsakaninku da jama'ar gari inda har a wani wuri akan cewa jama'ar gari suna far muku kuma kun ce kun gina akidan ku ne akan zaman lafiya na shi'a me ke kawo haka to alhamdulillah eh, kamar na ga ma cewa su malamai suka amfani da jahilcin al'umma suka gina su don kare muradinsu da kuma cimma ainihin manufofinsu na ainihin rayuwa sai suka yi da jahilai kuma suke yin abin da suke sai ake cewa mutanen gari amma ya kafa mutane ta ce ba mu da matsala da mutanen gari mu mun zama al'umma ne kusan duk cikanmu da muke yanzu muna kusan mu miliyan sha biyar ko abin da ya haura haka a ƙasar nan duk cikanmu banda ƴaƴanmu da muka haifa da jikokin mu yanzu kowannen mu daga mai auren yar dariƙa sai mai auren yar izala don haka yanzu mu ƴaƴanmu ƴaƴan yan izala ne jikokin yan izala ne jikokin yan dariƙa ne don haka ai mu al'umma ne to <laughs> to ina zuwa yanzu ga dan izala a gefe na a malam muhammad awal kai dan izala ne wannan magana shi dan shi haka ne haƙuri shi ne cancanta da juriya ba haka yake maryam to kin jire tattaunawa da sai sati mai zuwa Allah su za a ji wa haka ci gabanta to yanzu kuma bari mu je ga masanin fikihu shine Sharif Al-Muhajir Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Malam Sharif Almuhajir barka da warhaka. Barka dai Malam Usman ya aiki. Alhamdulillah. To a mm. matsayinka na wanda ya san fiqihu, ya san kuma magana ta al'amura na addinin musulunci da kuma yanayin al'adunmu na zamantakewa. Shin me za ka ce game da tunanin yadda za a yi a rungumi juna tare da fahimtar juna ba tare da tada wa juna hankali kuma ko rashin ɗaukar ɗan uwa ba? To alhamdulillah da farko dai ina so in isar da sako akan tsarin yadda musulunci da annabi mu sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi annabin mu ya yi mana nasiha ya ce mana almuslimu akhul muslim musulmi ɗan uwan musulmi ne la yazlimuhu ba zai cutar da shi ba wala yahzuluhu ba zai wulakanta shi ba wala yabduluhu ba zai kaskantar da shi ba hmm. kuma dukkan musulmi wa man kana fi hajati akhihi duk wanda ya taimaki musulmi ɗan uwansa hmm. ya isar masa da saƙonsa. kana Allahu fi hajatihi mm. Allah zai shiga cikin taimakon sa shi sannan kuma wa man satara musliman wanda ya ta musulmi ya rufa mishi asiri mm. satarahu Allahu yawmal qiyamah mm. Allah zai ta shi ya rufa mishi asiri wannan hadisi idan muka kalle shi da kyau ya ishe mu sako farko musulunci yana da ka'ida ba ka fita daga cikin musulunci sai idan kayi shirka ba a tabbatar da shirka ga mutum sai ya yi ikirari da bakinsa ya ce na bar musulunci na daina Mm. sannan sai ya zama ya yi shirka mm. ko kuma ya cire wani wajibi a cikin wajiban addinin musulunci kamar sallah mm. kamar yadda da alkur'ani ko wani abu shi ma wannan kamar yadda malamai suka tabbatar sai ya tabbatar ya cire wannan ne kuma an tuna musu cewa cire wannan ya zama shirka sannan ya zamto ya fita daga addinin musulunci musulmi a kowane lokaci jinin sa ke ne kuma musulmi an kira shi da ya girmama jinin dan adam baki ɗaya ba wai sai na dan uwansa musulmi ba mm. Allah ta'ala yake cewa walaqad karramna bani adam mm. mun girmama bani adam baki daya wa hamalnahum fil barri wal bahr saboda girman da muka ba su muka ba su iko su yawo a sararin kasa da a sama wal bahr da kuma cikin ruwa wa razaqnahum min at-tayyibat mu muka arzantar da su da dukkan abubuwa na jin daɗi to Allah da ya yarda inda a ce banda wanda ba musulmi ba a cikin wannan baiwar da Allah ya wa dan adam da za mu ga wanda ba musulmi ba su iya hawa kwale-kwale su tafiya mai nisa ba mm. da za mu ga wanda ba su kwale-kwale ba musulmi ba su iya hawa jirgi ba su tafiya mm. da za mu ga wanda ba musulmi ba za su iya samun jin daɗi ba bayan alhali yanzu a zahiri muna gani kasashen da ba na musulmi ba sun fi mu morar wannan abun da Allah ya ce ya kawo saboda haka dole mu yarda cewa bani adam gaba ɗaya Allah ya ce a karrama Hmm. to idan muka karrama su ta ya za mu karrama su Allah ta'ala cikin Qur'ani ya ce mana ya yi wa annabinsa Dawud nasiha ya ce ya da inna ja'alnaka khalifatan fil ard mun aiko ka a matsayin khalifan mu ne wato magajin mu ne a bayan ƙasa fahkum bainan nasi bil haqq kai hukunci da adalci tsakanin al'umma tunda muka yadda Allah ya saka dukkan dan adam a cikin wannan jin daɗi to hmm. ga abin da aka ce a yi masa a matsayin khalifa shine a saka su su ji daɗi baki ɗaya da adalci hmm. wala tattabi ilhawa fa yudillaka an sabilillah kar ka bi san ranka akan sauran yan adam hmm. za su batar da kai akan hanya ta Allah wani yana cewa duk wanda ya haramta wa wani dan adam jin daɗin sa saboda sabanin fahimta ko saɓanin addini to ya bi san ransa kuma ya zamanto ya bata daga sauran abin da Allah ya aiko manzonsa akai sakamakon haka ya kamata yan uwa gaba ɗaya duk inda suke su tsoron Allah su sani cewa addinin mu ba addini bane na zubda jini addinin mu ba addini bane na tashin hankali addinin mu ba addini bane na cin zarafin mutane ko zagin su ko kaskantar da su addinin mu addini ne zaman lafiya sannan addinin mu ya yarda cewa za ka saba da mutum a fahimta mazhabobi guda hudu ne a addinin musulunci hmm. wasu ma malaman su zo sun saba mazhabobin gaba ɗaya. kuma still malaman mu ne sakamakon haka dole mutum ya fahimta cewa akwai musulunci ya yarda da saɓanin fahimta kuma ƙur'ani hmm. an saukar da shi akan harshe guda bakwai malamai suka ce ƙur'ani ana karanta shi daban-daban salo guda goma hmm. idan ƙur'ani ma ya kasu kashi-kashi har bakwai wasu sun ce goma ya za a yi fahimta ta ba za ta kasu ba saboda haka kuskure ne kuma bangare ne na rashin ilimi da hmm. ke damun wasu mutane da kuma bangare na gabatar da kai da kuma gabatar da wata kungiya da kuma gabatar da wani san rai da yake jawo irin wannan ina kira ga al'ummar musulmai da su sani cewa in har muna son mu rabauta kuma muna son mu kwaɗaitar da wasu mutane su shiga addinin mu to dole mu gabatar da addinin mu yadda manzon mu sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da shi anan kake son in tuna mana a garin Madina manzon Allah ya zauna da Yahudawa banu Quraiza banu Nafir banu Qatafan banu Kainuka wayannan duka Yahudawa ne wanda ya zauna a garin Madina manzon Allah bai kore su ba bai wulakanta su ba su ne da kansu suka karya alkawari mm. kuma suka tabbatar eh mun yadda mun karya kuma a mana hukunci mm. sannan aka musu hukunci Hmm. sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi ya yi wa waɗanda ba musulmai ba da yawa adalci saboda adalci haka shiga addinin Islam hmm. to yanzu idan muka kalli addinin mu da yadda muke mu'amalanta shi hmm. ina yake addinin mu halin mu ina addinin mu yake ta yaya mutane za su zo shiga addinin mu a yanzu haka ba tare da mun kwaɗaitar da su addinin mu ta hanyar adalci da gaskiya ba. To yanzu ga barista Aliyu Abdullahi shi ma ya faɗi abin da doka ta ce. barista aliyu menene tanadin doka akan yin addini a najeriya to a barka mu dai masu sauraron akwai wato kyakkyawar tanadi na wato dama da aka ba wa 'yan najeriya akan yin addini kuma wannan tanadin yana kunshe a cikin kundin tsarin mulkin kasan na algari tara da casa'in da aka gyara shi a yadda yake a gyarai a sashi na 38 da wanda shi ake kira da wato fundamental human rights mm. yanci yancin ɗan adam da ke karkashin wannan kundin tsarin mulkin ƙasan to a nan an kanadi cewa kowane mutum da yake a san Najeriya yana da damar da zai yana da dama ko kuma ce yanci na ya yi addini ya yi tunani irin wanda yake so da kuma addinin da yake so ya bi kuma zai iya canza addini ya fi daga wannan addini ya koma wani addini da kuma damar da zai iya bauta wa wato irin ubangijin da yake bukata. To me ake nufi da cewa mutum na iya yada manufar addininsa? yawwa to ya haɗa manufar addini wato ko wa'azi ko koyarwa duk yana koyarwa da wato wa'azi duk suna cikin yada manufar addinin a mutum kuma suna karkashin wannan tashi na talatin da takwas na kundin tsarin mulkin ƙasar nan wanda ya ba yanci wa duk wani mutum da ya wato yancin ya yi addinin shi ya kuma yaɗa to akwai sashi na uku mm. wato sakin layi na uku a ƙarƙashin wannan sashi na talatin wanda ya ce ba bai kamata ba ba wanda za a hana ba wani yanki na addini ko eh, eh, eh, wani bangare na addini da za a iya hana su daga koyarwa ko yadawa ko koyar da wasu ɗalibai ko kuma yada addini su ta wa'azi a ko wadina a faɗin ƙasar Najeriya. Mm. To, wannan layi sakin layi na uku da ya faɗo a nan kin ga duk yana ƙarƙashin wato 'yancin yin addini ne. Amma, kamar yadda muka sani ga ma ita wato wannan bangare na kundin tsarin mulkin ƙasar da ake kira fundamental human rights mm. ba wai akwai kuma wani sashi da yake duk waɗannan dama ko yanci da aka yanke wa adam ba ba absolute ba ne ba lalle a ce dole sai an ba ka su ba ko kuma sai ka more su ba akwai wasu yanayi da za zai iya zuwa a ka kasa moron wa'annan yanci ko waɗannan dama ta maryamu kin jifa. fa mm, ai na ai malam usman da yawan matsalolin da ke raba kawunan mu su ne irin rashin mm. fahimtar juna mm. ko dai abin da ake nufi ba mu fahimta ba ko shi ma wanda yake uh, ko wanda muka fahimta ba shi ake nufi ba eh, eh, eh, sai sake da kyautata zato irin da tunanin na musamman yanzu da duniya take kara zama suna cewa global ko tana zama karama da eh muna kara cuɗanya da mutane masu ra'ayi daban-daban al'adu mm. daban-daban dole ka sai ka karbi dan uwanka jibanta shine ba wuce yake cewa ka jibinci dan uwanka haka ne kin ga wannan hirarrakin duka da muka mm. faro in Allah ya kai mu wani makon mm. rana ita yau kenan irin laraba da muke magana akan jagoranci da shugabanci na gari eh. za mu sake ci gaba da karashin tattaunawar Hassan Maina kaina da abin da barista ya gama gaya mana akan shari'a da abin da mm. shi ma Sharif Almuhajir ya bayyana game da yadda musulunci da annabi me ya ce mana akan ɗaukar ɗawainiya ko jibinta junanmu to kin ga duka shine ya kamata mu mai da hankali da fatan mutane yau da fatan mutane kuma za su bi mu su tsinci abin amfani sosai domin zai mana amfani in Allah ya so mm. to kusan ce duka duka anan shirin ya kammala sai dai kuma ana iya lalubar mu ta shafinmu na voa Hausa.com kai tsaye don jin shirye-shiryen yau da gobe wanda suka gabata mm. haka za mu karkara dukkan hirarrakin da muka faro a mako mai zuwa insha Allah haka yake kamar yadda muka ce to duka duka anan shirin ya kammala a madadin wanda ya jagoranci shirin Daniel Brown da kuma Nazir Ahmad Hausawa da Abdulaziz ajini Toro suka haɗa mu da ku kai tsaye ta shafinmu na Facebook sai injiniyan mu na yau Edin Utko sai kuma ita. Maryam Bashir bagaji. Da ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka ke cewa mu zama lafiya sai Allah ya kai mu gobe a wani sabon shirin na yau da gobe. Yau gyara suka a gaban su kwarai ba za su bari ba. Yau da gobe muryar Amurka kiran kuma ta Yau da gobe shirin su biyu. wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba yau da gobe murya amurka na